Dans ce Sahel, l'insécurité est vraiment très très cruciale. A cikin yankin Sahel, matsalar tsaro ta yi kamari kuma ta yi shahar mata saboda su ne koya ta kasance ke ci gaba da zama a cikin wuraren da suka saba. Baya ga matsalar tsaro suna fama da matsalar tahiye-tahiye da canjin yanayi da kuma tattalin arziki. Ta wani fannin kuma akwai matan da idan irin wannan al'amarin ya riske su suke tattare nasu nasu hatta da al'adunsu su rungumi sabuwar rayuwar da za su iske a cikin sabon gurin da suka koma ko da yake akwai wa'inda ke jurewa wani yanayin rayuwar mata wanda ba sa cikin yankin sahel misali matan da ke afirka ta tsakiya chadi kamaru wanda suke fama da wariya da rashin kasancewa cikin al'amuran rayuwa na yau da kullum Madam ke da kanki kin taɓo zancen yaya halartar mata makiyaya a cikin fagen siyasa. mata na cin karo da matsaloli da dama wajen damawa da su a cikin al'amuran ta da kasa ba a ganin sosai a cikin al'amuran siyasa da tattalin arziki muna ta gwagwarmaya don mu nuna ma al'umma irin kokarin da mata ke iya yi a cikin gidajensu da cikin yankunansu da jihohinsu wannan kokarin suna iya yin shi ya ma zama wajibi su nuna shi a cikin tafiyar kasa gudunmawarsu na da mahimmanci idan babu su to babu wani ci gaba da za a samu Yaya mata makiyaya suke iya kawo gudunmawa wajen tabbatar da daidaito da zaman lafiya a yankin Sahel? Mata na kawo tasu gudunmawa kamar yadda aka san su da ita ta sasanta al'umma tunda suke tare da yara matasa da shugabanni da ma al'umma ga baki daya